Tsaka mai wuya. Da aka shiga gwamnati Malam Nasiru ya kira mutanen nan ya ba da haƙuri cewa duk wanda aka ɓata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati mutanen nan suka ci. Ina ƙalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen. wannan abin ya samo usuli daga irin kamun da yin shugabancin nasiru rfi mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da eh, gudunmuwan da zai bada wannan mutanen zai yi rija maka ɗaya bayan ɗaya su ba wanda ya bi mu karamar hukuma ɗaya lokacin fafutukan yakin neman zaɓe isa ashir bai biyu ba yara jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya akwai wasu musamman 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin najeriya da jihohi da yawa a cikin kasar da suke ganin cewa likitan da jam'iyyar nan take fama da su a wasu jihohi cikin najeriya din kamar su kaduna suna ganin abun ba daga cikin jihohin ya fito ba yana da asali daga wani gurin na daban. sunana alhaji haji samba daga nan kaduna watan babban kuskuren da aka samu tun daga farko ne da janar muhammadu buhari ya ce a yi saka da an yi cancanta kuma wurin fidda 'yan takarar shugabanci an zaɓi wa'inda ya dace wallahi da wa'in matsalolin da ba a samu domin in ka lura da irin wani abubuwa da ke faruwa ko da a majalisar ƙasa 'ya'yan jam'iyyar apc su suke wahalar da janar muhammadu buhari ba 'ya'yan jam'iyyar da ba namu ba wannan ita ce gaskiya. To haka ne, to a makon jiya ne muka faro duba matsalolin da ke ci gaba da addabar jam'iyyar APC musamman a jihar Kaduna, inda ita ce jam'iyya mai mulki wacce ke da rinjaye a duk madahun mulki na gwamnati da majalisar dokoki da dai sauransu. Inda kuma ya kamata a ce a kawuna suna haɗe ana gudanar da ayyuka tare amma ba haka bane. Kusan kullum jefi-jefi kakan ji ana samun ƙarin rashin jituwa tana faruwa a tsakanin su manyan jigogin wannan jam'iyya can Kaduna. inda ake takon saƙa sau da yawa tsakanin gwamnan jihar malam nasiru el da kuma sauran shugabannin siyasar apc din irin su dan majalisar da ta sanata shehu sani to wannan lamarin ne ya kai ga har aka samu bangarori da dama da suka tuzgo daga cikin jam'iyyar ta apc masu daɗa saka kafar wando ɗaya da shi gwamnan wato bangarori kamar na su aƙida na su shi shehu sani hakim baba ahmed tom mataimaki mai yashi isa shiru da sauransu da kuma wata ta biyo baya wato restoration group ta su tijjani ramadan da profesa yusuf dan kofa farmakin da aka kawar su shehu sani da suleiman hunkuyi ran uku ga watan yulin da ya gabata na wannan shekara din bai taimaka ba wajen ɗinki wannan baraka abu ma ya sa wasu masu jayayya da gwamnatin sun ci gaba da ƙarin matsin lamba akan lalle sai da kwata jam'iyyar apc din ta ƙasa ta shigo ta nemi maslaha ga wannan rashin jituwa wasu kuma suna ganin watakila yanzu da yake shugaban muhammadu buhari ya dawo najeriya mai yiwuwa ne zai tsawata ko kuma ya tattara mutanen nan gaban sai shirya su to yau a kashi na biyu na ci gaban wannan muharar kan wannan cece kuce da muke sauraro tsakanin mutane biyu da kowannensu shine sakataren jam'iyyar apc a nasu bangaren wato yahaya baba fati na gefen sushi gwamna nasiru el rufa'i da kuma murtala abubakar da ke tare da su masu jayayya da gwamna din wato kungiyoyin aƙida restoration group da dai sauransu za mu tashi ne inda muka tsaya a kashin farko inda shi murtala abubakar din yake dab da ba mu misalan wasu daga cikin abubuwa da ya ce za su nuna gwamna nasiru el rufa'i dai ya saki hanya daga aiwatar da manufofin jam'iyyar tasu yawa abu na farko kaga ana kafa gwamnati tun ba je ko ina ba ya shiga zaria ya fara rusa gidajen mutane da tsakiyar damuna kuma gwamnati a duk duniya ana yi da ya tallafa ya taimaka mutane ya kamata in ma mutanen nan ba su bi tsari ba akwai yadda za a yi ka dan sama musu wani shinge ka kau da su a kuma ba su lokaci ne dan dama a ce su tashi kafin a je a yi amma babu shiri da ba ɗaya ana tsakiyar wannan aka za ka rubuta musu gidaje aka shigo nan kaduna aka yi maki gidajen mutane haka za a yi amma da yake su yan boko ne suka tashi suka fara koke-koke wasu suka je kotu har yanzu an kasa To ina zuwa ina zuwa ina zuwa Malam Murtala alhaji ya kafin ka bashi ansa ina so ka haɗa mun da magana game da wannan rikici na baya-baya da ya shafi zaɓar wakilai da za su wakilci Kaduna a wajen taron babban taro na jam'iyya na ƙasa baki ɗaya na APC wanda shi ma na san akwai takaddama amma ka fara daga duk da kake so ka mayarwa shi Murtala daga abin da ka ji a faɗa. To na ɗaya na farko Malam Mustapha Malam Nasir Ahmad Arfa'i tun lokacin da Allah ya bashi tutar a shi ya zama ɗan takara wanda zai ɗan takarar jam'iyyar ABC a jihar Kaduna ba ma wai kadai ya rubuta wa Alhaji Isa Ashir wasiƙa ba sai da ya bi shi har gida ya roƙe shi a zo a tafi waɗannan mutanen duk kusan da kake a ga yake magana kai zai yi rija maka ɗaya ɗaya bayan ɗaya su ba wanda ya bi mu karamar hukuma ɗaya lokacin fafutuka yakin neman zaɓe isa ashir da biyu ba yara makamar da biyu ba hakim babu ahmed da biyu ba mataimakitan mai ashir da biyu ba da sauransu babu wani ɗaya da ya bi mu lokacin gwamnati ɗaya lokacin da muke fafutuka yakin neman zaɓe a jiran election shi ya kuri a zo saboda a cimma alƙawarin jama'a. Yi min magana game da batun delegates batun wakilan jam'iyya zuwa babban taron jam'iyya na ƙasa shi kuma me yasa ba a cimma yarjejeniya a kansa ba. A kamar yadda muka gaya ma manema labarai wasu a lokacin da aka kira taro na jam'iyya da masu ruwa da tsaki a jihar Kaduna, kauna da jigajigan jam'iyya wanda ya haɗa da zababbun 'yan majalisar jiha da na tarayya an zauna da malaman zaɓe da malaman zaɓe na Abuja cewa an yarda cewa 'ya'yan jam'iyya jigajigan jam'iyya a jihar Kaduna sun yadda a ciro mutanen nan wannan kuma abu da aka yi an da kundin tsarin mulki ne don a kundin tsarin mulkin biyar APC. Amma mana uh, su wancan bangaren sun yi zargin cewa duk sunayen da ke cikin wannan list din Ubasani ya rubuta su. Abin da nake gaya maka a jam'iyya sun zauna da masu ruwa da tsaki wanda ya haɗa da zababbun 'yan majalisar jiha da na tarayya da sauran masu waraki da hukuma da da kwamitin zaɓe wanda uwar tafiya na ƙasa ta turo wanda aka yadda cewa aka yadda unanimous cewa a fito da shugabannin jam'iyya na ƙaramin hukumar na ƙananan hukumomi ashirin da uku a jihar Kaduna aka yadda cewa unanimous a fito da wa'annan mutane uku uku biyu maza ɗaya mace true consensus wanda kundin tsarin mulkin jam'iyya ya yarda da wannan shi yasa aka zauna aka yi haka kuma wannan abin da aka yi an bi kundin tsarin to madalla to to ya yi haka malam Haya, ina zuwa ina zuwa malahaya malam murtala na baka guri zaɓi abin da kake so musamman gana delegates ɗin da aka yi da aka ce da kuka yi kirarin cewa mutum ɗaya ne ya zauna ya shata wannan suna ɗin kuna kan bakanku akan wannan zargin da kuka yi kwarai da gaske wato wannan eh, zaɓe na delegates akwai abin da ake kira guidelines wannan guidelines ɗin uwar jam'iyya ta ta tsaro shi wato sharuɗa ko kuma tsare-tsare ba wato sharuɗa da za a bi wajen aiwatar da wannan zaɓen now dukkan shar'ani da ka sani babu guda ɗaya da aka yi aka aka aka aka bi na farko dai an ce za a samu za su turo mana wakilai daga can headquarter mu na ƙasa wato araba na belgium wanda ya kamata ya zama ranar alhamis ashirin da bakwai ga watan july wanda watan da ta gabata har yanzu da da nake maka babu wanda ya zo daga abuja ya ce mana gashi an turo su yi mana wannan abin sannan kuma secondly a ranar juma'a ya kamata a samu mitin na stakeholder wato masu ruwa da tsaki wayannan kwamiti ɗin da za su yi daga abuja za su tara mu gaba ɗaya su ce ga abin da ya kawo mu ga tsare-tsaren ga kuma yadda za a yi abubuwan ba yi ba sannan ranar asabar ya kamata a yi local government congress wanda local government congress din nan yadda tsarin eh, guidelines ya kawo a helkwatan jam'iyya na local government nan za a yi gaba ɗaya kaduna eh, local government ashirin da uku babu wuri guda ɗaya da aka yi wannan zaben sannan kuma idan kana magana wa'annan an ce ma composition na wa'annan stakeholders din an ce da gwamna da mataimakinsa kana ji ko ina jin ka ina jin ka eh, sabin yawa akwai sabin wato wa'anda suke kan kujera na majalisar tarayya ko kuma wa'anda suka sauka in dai memba ne na party su ma ya kamata su zama memba na wannan stakeholder din sannan kuma akwai memba na national caucus na party din su ma memba ne akwai memba na national executive committee wa committee na na kasa masu gudanar da jami'a idan akwai ɗan jiha da ke ciki shi ma memba ne na caucus din akwai sabin memba na house of assembly wato majalisar jiha shi ma memba ne akwai kuma elected local government council idan da an yi zaɓe a kaduna a ƙananan hukumomi su ya kamata chairman ɗin fati eh, wannan ƙaramin hukumar zama memba now idan ka lura waɗanda mu suka zo gaba ɗaya muka yi wannan taron na cibiyar yan eh, jaridu senator ne na fati ɗinmu guda biyu da memba na house of representatives da membobi na house of assembly da former da service da kuma shagomi na ƙananan hukumomi na tambayar da za ka yi shine su waye wai stakeholder da aka yi zaman nan da su har suka amince aka yi wani abu wai shi consensus yawa babu to to to tun da ka fado da a yi zaɓe na congress a ce mutane kaduna ba sani ba tun da ka fado da mu zuwa ga wannan taron na 'yan jaridu mu yi magana shi tunda mm, mun ga abin da ya faru an zo an fatattaka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce har da rawar da 'yan sanda suka taka a cikin aka ji wa 'yan jaridu ciwo da sauransu kamar yadda kace akwai manyan kusoshin eh, mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din babban tambaya a nan shine eh, na san kai murtala kayi zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa eh, mai ba da shawara ga shi gwamna Sani yana da hannu cikin abin shine ya tattara 'yan banga da sauransu ya tura su kuma 'yan sun ce ba su bane amma shi yarufa din ya fito yana taya mutane jaji a bisa wacce hujja kai murtala abubakar kake zargin cewa su gwamnati suka turi mutane aka farfasa wannan taron yan jarida to ma da lagashe ku malamai to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ci gaba da za mu ji ko suwaye suke da hannu a wannan harin da aka kai a cibiyar yan jaridu ta Kaduna a kwanakin baya da ko gwamnati za ta iya samun nasarar cimma manufofinta ba tare da su wannan kusoshin da take faɗa da su ba da kuma yadda kamun ludan shi gwamnan nasiru irfa yake nan wajen aiwatar da manufofin gwamnatinsa suke da tasiri a kan nasara ko rashin ta wajen warware wannan rikita yanzu dai muna son mu gode wasu bakin namu yahaya baba fati da kuma murtala abubakar sannan da wakilanmu guda biyu na can kaduna isa lawan ikara da kuma nasiru yakubu birnin yaro da suka taimaka mana muka haɗa shirin nan kuma kuka ji shi a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington.